Jama'a alaikum. A makon da ya gabata, mun ci gaba da sauraron labarin ɗan sanda DSP Tijjani Bulama, wanda ya ƙoƙarin taimakawa baƙo waziri wajen ganin ya ceto shi daga halin da ya shiga. Don haka ne ma ya ƙaddamar da bincike. amma binciken nasa ya jefa shi hannun jami'an tsaron farin kaya na najeriya da ake kira dss haka kuma aka juya magana ta koma cewa ana tuhumar dsp tijjani bulama da cin zarafin malam abba kyari da kuma yunkurin yin garkuwa da shi a yau za mu karasa jin abin da ya faru da tijjani bulama suna nasir Filhashin hashin gumel lokacin da kake zaune wajen DSS din nan a matsayin kan na DSP rundunar 'yan sanda ta zo ta bi sawu neman ka ba? Babu wanda ya zo. Amma daga baya da bayan su sun ɗauke ni for the second time akan cewa in faɗa in canza magana na sun ce wai ai shi DIG DIG operation namu wai ya zo har sau biyu. Eh, Joshua Kabila. Yes sir. An ce ya zo har sau biyu shi wajen DSS din. Amma dai kam ba ni ba a neme ni ba. Sai ranar na fita shine shi cp provost ne zai dauke ni muka tafi post headquarters muna zuwa sai suka kai da gun acting cp na monitoring unit ina zuwa sai fara zage-zage ga barawon nan stupid why why da maganganu da kala kala har ya bata mai sai na cirin kisa aikin na fani ni ne neme shi na siya fom na samu aikin nan saboda haka don wai yau ana wani zage-zage ana da sauransu ni bara wani ina sanye kidnapping all this and that zan iya antube uniform na fanje na wani aiki na don Allah ya taimake ni na karatu sai ya ce wai zan yi masa rashin kunya ne da sauransu yana zagi ne sai ya kirawo wani CSP wai a CSP ya zo da ya zo sai ya ce take the idiot out ka je ka ɗauka eh, eh, statement insa. sai CSP sai ya asanin wani DSP da wani ASP suka je muka sanna muka sanna sai suka sai da ce musu to su bani eh, su bani statuin form suna bani sai na gani statuin form da with what of caution sai na ce ya za su bani statuin form na with what of caution menene dim arawo ne sai suka ce wai abin da oga ya ce a baka idan da farko nace ba zan rubuta statement din ba ma sai suka ce mana wai don Allah ka rubuta abin da oga ya ce kenan da sauransu da sauransu sai na rubuta da na rubuta su karar kansu da na ga wasu tattabi da suka kalla statement din da we are shocked suka ce abin da ya faru kenan nace da me aka ce musu ya faru me aka ce muku ya faru nace abin da ya faru kenan mana na ce wani bincike kuka yi ne da sauransu ga sunan bako kun kira bako kun yi bincike ne ga sunan shi dan wannan kun kira shi kun yi bincike ne ko kuwa shi abba din kun je wajen shi kun je kun dauko jawabin sa ne ya ga muku gashi abin da ya faru haka kawai blinded kun zo kun yi accusing ina menene wanda zai warantin sai su rufe ni har shaka wata daya ba wanda zai je gurina sai bayan wata daya tukuna za a dauke ni bayan na gama wannan masifan sai suka sai suka je suka bada statement form din ma shi TCS din sai muka sake shiga shi eh, wajen shi muna zuwa wajen shi shi sai ya ce an bashi directives wai ya faɗa min wani police station da nake so a cikin garin Abuja nan a jihar Fene. ok akan kai laifi ana zargin ka kenan ka zama mai satar mutane ko yes eh. suka tambaye ni wani police station nake so a garin Abuja nan a jihar Fene sai na ce ranka dai wani kam mene ne ne haka nan ne ni na so specifically su gama mene ne ne a'a in ko suna ganin eh, don na kirawo ba ko na je na yi bincike ne don na kirawo shi a dosa da abba kyari ne suna ganin na laifi ne sai su faɗa mun me ne sunan laifin da ne din su faɗa mun nace wani police officer ne baya baya abin da ne din nan a cikin police act an ni specify cewa kowane case dole dole sai ka ɗauko petition ka kai office ne ko kuwa da sauransu ne tukuna za ka yi case nace so nawa ana cases za a kira mutum da waya a yi rizami don ce police officer is not a... Ima dama na so na tambayi ka shin aikinka matsayinka na DSP a sashin wannan binciken ya baka damar kai irin wannan aikin da kai of course ya bani dama don ai bincike ba kama mutum na gina kulle ba na ɗaya kenan ba wani kuɗi na karbi abin mutumin nan ba na biyu bincike kuma ba kai shi muka fara wannan binciken ba bincike ina boko ina ina counter terrorism investigation unit unit so da yawa muna jin information based on information ba ma faɗa ma office za mu je mu nemi yan boko haram mu kama ba taɓa cin private investigation ba so ni kuma yes na yadda an ba faɗa musu a office din ba shine zai waranti a rike ni har kusan wata daya wata biyu bayan sai sun kulle ni zuwa wata daya suka kawo ni gun police police suka ce in faɗa musu eh, police station nake so su kulle ni na musu a sokoro suka kai ni a sokoro suka sake kulle ni wata guda daya a sokoro da kwana biyu hajiyar jefin abin ya bata mamaki ta ce a'a me yasa haka ne su police ba za su bincike ba tunda akwai wannan allegation din me yasa police ba za su je su yi inviting abba kyare din ko kuwa su je gidan shi don matsayinsa su je gidan shi su je su dauko jawabinsa ba police ba su yi ba Tun farko dai mun ji ba ziri ya faɗa mana cewar ya miƙa kukansa ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC, amma babu abin da aka yi akan maganar. Shin wannan yana nufin kenan akwai waɗanda suka gagari hukumar EFCC ta hukunta su domin girman su ko mukamin su? Ga Nasir ya dawo mana da wannan batu. A cikin zan taro nan shiri da bako Waziri Kyari da ke zargin shugaban ma'aikatan fadar shugaba Buhari wato Abba Kyari ya ambace yadda yace yayi ta mayar kai kukansa ga hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC kuma ya yi nasarar shigar da kukan amma aka rika samu akasi. Bako kyari wanda ya ce har mata kai ga in ya shiga hukumar akan samu labari a fadar shugaban Najeriya ko ma daga cikin hukumar wasu kan tsegunta Abba kyari inda ya ce a wani lokaci ma har Abba kyarin ya buga masa waya yana cewa ba shi da hakuri har ma ta kai ga sauyawa akalla ma'aikaciya ɗaya wajen aiki a hukumar in ji Bako waziri. Uh, as we go into the next general and our people of all to gain in this process of disinfecting wannan ya sanya ni da wasu abokan aiki muka amsa gayyatar hukumar efcc inda mukaddashin shugaban hukumar ibrahim magu ya yi bayani kan nasarorin da ya ce hukumar ta cimma kama daga dawo da makodan kuɗi daga barayin biro da niyyar dirar mikiya kan sabon binciken badakala A lokacin an buƙaci 'yan jarida su ajiye na'urorin magana don zantawa ce ta fahimtar irin ayyukan hukumar da amsa kowace tambaya daga manema labaru. Dama ma kukan nemi goyon bayan 'yan jarida ga shiga aikin fallasa barayin biro in sun gana yin wani abu da suka ga akwai zamba a ciki. Ga ma misalin wannan bayanin. Shi ne na ce ya kamata ku 'yan jarida ku ba mu guduma saboda ba mu bane amin akwai lokacin da ku za ku fita ku samu jawabi da sauransu ku aiko mana mu za mu je za mu je ko ina yanzu nan ba za ka yi sata a Najeriya ka ajiye kudi ko ina ba a duniya because duk mun riga mun hada gwiwa da ko da kowa ba tare da natsar sauti ba yan jarida sun yi tambayoyi da nuna damuwa kan yadda ake ganin akwai waɗanda suka gagari hukumar hukuntawa wato wasu manya gwamnatin buhari mai dawar yaƙi da cin hanci da yan jaridar suka yi wa taken crocodiles wato kadoji kenan cikin mutanen da aka magana a kansu har da shi shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin abba kyari da cewa duk da bayanan bako waziri ba ji abin da efcc ke yi ba Kazalika hatta batun tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal sai da ta kai ga kwamitin majalisar dattawa ya fito da rahoto da samunsa da laifi kafin ta kai ga dakatar da shi da kuma sai ma bayan kwabe shi daga mukami EFCC ta shigo kuma nan ma sai sama sama aka yi batun. Kafin na kawo muku martani Ibrahim Magu da ya nuna lamarin na bako ziri shiriri ta ce kawai ga kaɗan daga tuna baya na bayanin da 'yan jarida suka yi misali da shi na sanata Shehu Sani kan binciken Babacir. A wucin gadi na farko kwamitin ya ba da shawarar a cire shi daga kan wannan matsayin da yake ciki na gwamnati sakataren gwamnati na matsayin shugaban kuma fine na biyu a wannan kuma abinda muka ba da shawara ne ba ma shi ba da yake shugaban wannan wuri duk wani wanda yake da hannu a wannan banna da aka yi a wannan kwamiti a miƙa shi ga hukumar yaƙi ce, da cin hanci da rashawa don ta hukunta shi a cikin kuɗi da ya kai naira biliyan goma sha uku da gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugabancin muhammadu buhari ta sakan ma wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira an yi almabazaranci na fiye da naira biliyan takwas mafi yawancin kwangilan da aka dinga bayarwa jami'an gwamnati ne suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da abokansu da mutanen da suke hudu da su bayan sauraron wannan lura ta 'yan jarida magoya nana ta cewa babu wanda ya fi karfin doka a najeriya kuma ai babu din ma an gayyato shi hukumar ya amsa tambayoyi kazalika ma ana shirin daukar mataki na gaba akan batun mago kai tsaye bai ce komai ba nan akan zargin da ake wa abba kyari kazalika bai tabbatar da wani labari ne yunkuri da aka ce ya taba yi na awon gaba da abba kyarin a fadar shugaban najeriya ba bayan kammala musayar bayanai mun tunkari ibrahim mago inda na fara yi masa tambaya kafin na ankara abokin aiki na dan jarida ya yi wa mago wannan tambaya kan kan batun Abba Kyari ga yadda lamarin ya kasance. Kowa yana da abin da zai yi a wannan aiki. Wallahi abin ko ya damu kowa kuma ana yi ne saboda gobe kar yara su je su suna shan wahala. Akwai batun nan ah, da ya taso kwanan nan bayan hukumar ka ta ce ta karbi takarda tana bincike sai ga gashi fada shugaban kasa ta ce abba kyar baya da laifi shin me ake ciki ne akan wannan magana wannan maganan barkace ne barkace ne sulme <laughs> ah, ne rake dade ina da tambaya Allah karka ah ina da tambaya ina da tambaya da ranke dade ina da one question ina da one daga nan mago ya fice daga ɗakin taron ya nufi ofishinsa da ke ci hawa na wajen goma a sabuwar helkwatar ta efcc mago dai na nuna batun na bako kyari bai wuce na shirin berkete na rediyon Human Rights da ya yada wannan labari a Abuja ba. Wannan dai yana nuna ba wani binciken da EFCC ke yi ko ci gaba da yi kan batun nan da muke zantawa a kai. Kuma hakan ya nuna sai an ƙara tabo sauran sassa da ke da masaniya kan lamarin ko ko waɗanda aka ambaci sunansu cikin wannan binciken da ma jin kome 'yan majalisar dattawa ko wakilai za su yi kan lamarin tunda sun dawo zama daga dogon hutu wannan bincike dai tamkar yanzu aka fara shi. Wannan haka yake Nasiru, sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, ni da Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.